Biyo bayan karewar farashin gurɓataccen mai a kasuwar duniya, gwamnatin tarayya sai ta ce bashin naira tiriliyan biyu da 'yan kai kafin ta cimma kasafin kuɗinta na naira triliyan shida da digo bakwai na wannan shekara. Kasar Botswana ta share shekaru ashirin na haɓaka ɓangaren ma'adinai, yanzu ta gama kuma wannan bangare ne kadai ke samar wa kasar kashi arba'in na kuɗin shigarta a cewar alhaji sani shehu shugaban kungiyar masu haƙo ma'adinai ta najeriya najeriyar bata makara ba kaga da akwai kuɗi wanda dama an ajiye su ne daga wannan a wannan shafi na ma'adini a wannan kuɗi shine natural resource fund ina nan a national assembly na kai abin da ya kamata za a samu wannan kuɗi wannan kuɗi suna nan sannan da akwai kuɗi na tallafawa kama da karafa na Najeriya shi ma ina nan saboda haka gwamnati ta nutsu ta ga shin wayannan kuɗaɗe da dama can aka sa wajen haɓaka tono ma'adinai suna nan kadan suna nan a kammala su gaba ɗaya a san nawa ne jimilla sannan kuma a san me da me za a yi kadan aka yi haka insha Allah ina ganin za a samu mafita. We have not attained the full value chain of what God has endowed. Ministan ma'adinai Dr. Fayemi Kayode wanda ya ce ba a yi wani hoɓɓasan da zai sa a cimma moriyar albarkatun abin da Allah ya horewa ƙasar ba ya ce bashin da 'yan Najeriya ke bin su a halin yanzu shine yin hoɓɓasan tabbatar da an fara aikin cin moriyar albarkatun ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Su ma jihohin ƙasar na da ɗimbin ma'adanai a yankunan su. Aji Yarima Bularafa kwamishinan labaru ne a jihar Yobe. Jihar Yobe dai muna da albarkatun ƙasa wanda ake siminti da shi muna da limestone kaga wannan area fika Fulani, Gujiba duk a nan gypsum da limestone suna nan a dankare. Bincike ya nuna cewa har ma mun fi wanda ake yi a Gombe wanda yanzu aka kafa na shaka sanan nan. Yawan ma duk yana Yobe State. Za mu sa himma mu gani cewa mu ma mun shiga sauran jihohi na Najeriya don mu daina dogoro akan. Alhaji Sani Shehu ya bayyana abin da ya kamata gwamnoni su yi. Wa'annan jihohi su yi wani kamfani wanda kamfanin zai zama shi ne na haɓaka da kuma samun kuɗin ma'adani a jihohinsu wannan kamfanin kamar kowane kamfani zai iya zuwa can gwamnatin tarayya ya samu lasisi na haƙo ma'adinai. sannan kadan suka dawo sai su kira ƙananan hukumomin su zuba jari za su ga cewa ba su dogara da gwamnatin tarayya su tufan ba. Alhaji Sani Shehu Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.